من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau alhamis rana ta karshe da muke karanta wannan littafi a mako alkhawari yau sha daga watan rabi'u na shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da hudu ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu tashi a take mai alkhawarijul awwaluna wato khawarijawa na farko na farkon fitowa tun zamanin sayyidina ali Allah ubangi yarda da shi laisu ahla kalami su ba philosophers bane ahlul kalam su ne mutane wanda su suke kafa hujja da eh, magana da iya magana da mantiki falsafa da juya magana da menene su ba sa cikinsu bil ma'anar istilahi a technical meaning na alkhawari ba abin da ya hada su da ahalul kalam philosophers innama kanu ahla khusumati su dai yan husuma ne wa jadalin da jidali kawai amma ba sa cikin yan falsafa idan ka je karanta eh, ƙungiyoyi da sirat na waɗanda ba na ahlus sunna ba deeply za ka ga akwai yan falsafa akwai ahlul kalam akwai aklaniyin wanda su komai suna kafa hujjarsu da hankali ba wai da nafsi ko hadisi na manzon Allah ba kuma abin da ya saba hankali su su kawai rejection din suke su sune ahlul kalam wal falsafa wanda ba su ne su khawarijawa na farko can na farko can ba su da abin nan amma da abin ya rika rikidewa yana zamani yana tsawo yana jijiyar sai suka yi kwashe-kwashe har daga baya philosophers din suka shiga amma irin hawarijawa na karshe-karshe din kamar yadda kullum nake nuna muku idan aka tsara abu tafiya ta tafiya za ka ga ana shigo da waɗansu abubuwan da ba su ba amma muna magana akan asalin hawarijawa na farko farkon fitowansu ba su da alaka da ahalul kalam wa fi hadhihi almarhala a wannan gabar kanat maqulatul khawarij irin maganganun da suke fitowa daga bakin khawarijawa zahiriyatun a zahiri suke kuma ba'idatun anil kalamiyat sun yi nesa daga irin falsafa da iya juya magana da sauya magana shine wal falsafiyat wal aqliyat da amfani da hankali almutakallifa wanda suke kirsasa wa kansu suke wahalar da kansu wa ta'awil da tawili su ba yan tawili ne, su dai zahirin nafsi kawai suke riko da shi walam yi fihim kalamu ba taɓa sanin su da wai ilimin kalam ilmul kalam wa ta'awilu sifat da juya sifofin Allah da sauyawa sifofin Allah maɗaukacin sarki ma'ana illa da zuhurin mu'tazila sai da mu'tazilawa suka fito su ma waɗansu ƙungiyoyi ne masu kore suna a eh, Allah eh, wal mutakallimi shi'a da filosofas na shi'a daga waɗannan to daga nan ne kawar jama suka tasirantu da waɗannan suka fara ɗauka amma qudama'ul khawarij amma magabatan khawarijawa na asali can alladhina fi ahadi sahaba wanda suka bayyana a zamanin sahabai wattabi'ina da tabi'ai faqad sabaqu hadhihi al-maqulat al-mansuba lil jahmiyyah wal mu'tazila sun riga sun tuni fitowan waɗannan yan mu'tazilawa da kuma jahamiyawa kamar yadda za mu yi bayani su ku duba na la tanqasat bayanu talbisil jahmiya wani littafi mai suna bayanin irin menene rikita rikita na jahamiya mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da sittin da hudu alkismun labi hassakahu rashid hassan a ɓangaren da wani malami rashid hassan ya yi tahqiqinsa ya tabbatar da shi innama tahawwalat shi'atu ila mu'tazilatin wa jahamiyya فيما ba'adu hina ظهرت zaidiya ita shi'a ta rikide daga baya bayan ta koma mu'tazilanci ta koma jahamiyanci bayan an wato kungiyar shi'a nan mai suna zaidiya ta bayyana wanda suke goyon bayan zaid wata hawwalat ila usulil mu'tazila suka juya gaba suka koma bin aqidan mu'tazilawa sannan summa rafida suka riƙe suka koma rafilawa al'imamiya masu imani da eh, wannan limanai goma sha biyu masu la'antar su abubakar da umar da usman da sahabai da kafir tasuwal iyazu billah su ne arrafida wa kanat fil qarni Sani sun fito ne a karni na biyu fihima fiha mujassimatu eh, mushabbiha suka koma kuma fakana fil qarni tsani fiha mujassima daga baya karni na biyu suka koma mujassima mujassima su ne wanda suke sifanta Allah cewa jiki ne irin namu jiki wanda za iya taba shine daga jismu shine mujassima sannan mushabbiha masu kamanta Allah da sifofin Allah da ɗan adam da halitta suka koma wannan kuma mu'tazila sannan a lokacin aka jahamiyawa kamar yadda ya zo a shafi na 182 min kitabi daga littafin shi wannan malamin da ya wallafa mai suna jirasatun fil ahwa bincike da ya yi research shine jirasat da ya yi akan al'ahwa ƙungiyoyi masu bin son zuciya wanda ba sa kan tafarkin sunna وكذلك الخوارج الذين بقوا حتى الخوارج wanda suka rage. wa humul ibadiyya sun koma kuma suka koma ibadiyya khawarijawa domin misali ana tafiya din idan wani mai suna ibad ibad sai ya balle da waɗansu ɗan ɓangare ya kira madiyarsa ibadiyya idan ɗan juma ne ya balle daga cike a kira su ɗan jumiyya dan ina fata an gane wani mutum ne kawai in ya balle daga wannan babban kungiyar shi ma ya kwashi mabiyansa sai a danganta mabiyan da sunan shi mu ba ana cewa muhammadiyun ba masu bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ma duk sunan da ya balle yanzu ibadiyya in ka ji an ce ga wata kungiya ibadiyya to ka tabbata jagoranta sunan shi ibad ribadiyya ka tabbata jagoran su ribado dalladiya jagoran su to haka haka to su ma khawarij babban kungiyar tafiya in sai tafiya sai wani ya dan balle ya bangare da jama'ansa shi ma ya samu dan gashin kansa shi ma a rika girmama shi a rika dan daga shi shi ma a kafa kujera ta kai tsawon allo rika zama su suna kasa haka abun yake tafiya wa kadhalika al-khawarij alladhina baqaw akwai khawarijawa da suka rage amma su ne ake kira ibadiyya yanzu fa innaha ma'a baqa'iha ala usulil khawarij duk da cewa asalin dokoki da aqidun khawarijawan suna kai to amma akwai abubuwan da su suka bambanta da asalin waɗancan din faqad zada sun yi ƙari sama da yanda aka san khawarijawan farko alaiha wa tahawwalat ila khaliqin sai suka koma suka aro aqidan jahaniya da mu'tazila wa ahlul kalam sai suka yi mixin nasu haka su ibadiyya din Allah wanda ya rufa mana asiri wannan kenan sai mu je bayani na gaba la asara babu wani alama lizan da kaci na zindiƙanci fil khawarij al-awwalina a khawarija na farko can babu zindiƙai a cikinsu ina fata an gane ko babu zindiƙai a cikinsu hawarijawan farko farko da suka fita zamanin sahabai zamanin sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin babu zinjikanci a tare da su zindiƙin mutum shine mai fitowa aro aro yana saba wa Allah kaga su kuma sako ai kafirci ne a wajen su duk wanda yake kafiri ne saboda haka ba za su yadda duk abinda zai kai su ga kafirci ba zindiki mutum shine zai fito ana ta opposite din munafiki shine zindiki munafiki shine mai bayyana imani da takawa da salihanci da salaha a mutane amma a ina mai din shi menene shi kafiri ne zindiki kuma shine wanda zai bayyana kafircin ma kararashi da da da da da da rashin mutunci wa addini da ke ta haddin addini to shine shi bai boye wa fi hadhihi marhala a wannan gabar lam yazhar lizanadika fil munafiqina atharu zindikai da munafikai basu da wani gurbi bainal khawarijil awwalin tsakanin khawarijawa na farko can fal khawarij fi bidayatihim su hawarijawa a farkon al'amarinsu farkon kullansu farkon bayyanansu zaharu ne fi ƙaumin fihi imanun sun bayyana ne a cikin mutane yan imani yan nuna tsantsan imani shi yasa don imanin nasu ba suka tsananta suke gani duk wanda bai tare da su makafiri ne don tsaban imanin su in ma da tsoron su daga Allah suna ganin zunubi ma kawai makafirci ne lakinnahum jahilu sai dai duka a jahilci ake tafiya mutum ya nuna maka mai imani ne ka gan shi yana imani yana filoli. amma idan ka zo ka same shi tahiya kace ya tahiya da kirya kawo ta sai yawan imani da zirara sallah idan ka tambaye shi ka wani abu ibada ni kabli da a aka raba ka shiru sai ido ina fata an gane ko sai nuna takawa babu menene ba ilimi kamar yadda muka faɗa a can a ka'idan su qalilul ilmi ko wal fiqhu fi din yawancin su jahilci ya rarike su hmm? haka zaka kamar yan tabligh ne misali sai tsaban wa'azi da tsayawan dare da azumi da menene amma babu karatu idan yan tabligh suka jira anan za su ce ko ya zo a fita gobe kowa ya zo a fita gobe wa'azi a ɗaura rawani a ɗaura rawani a taka da kafa daga nan har abuja ta ce tablet balligo an yi walau aya amma fa ba karatu ba karatu in ba haka wata za a in kwaci mutum ce dukkan ku duk wanda zai fita gobe ya rubuta sunan shiga fefa kuma za a je nan a yi wa'azi a yi muƙabala a yi wa'azi a yi muƙabala kuma ba a tambaya in a yi wa'azi ba a tambaya haka za ka tsaya duk wanda zai zo ya zo su baban su da tantance mai aqida da menene zai je ya yada wani ne zai shige su babu to haka al'amarin suke walakinnahum sai dai su din jawa jahilu jahilci sun jahilci wa ballu sun fata fala afara mubashira lizzanadiqatil munafiqina fihi saboda haka babu gurbi ga munafukai da zindiƙai a cikinsu a lokacin ba za su samu gurbi a tsakanin jan farko ba bi khilafin rafi ba rafibawa yan shi'a rafilawa su duk wanda ya ƙullo kawai zai shige su kawai su suna welcoming nashi matukan kai na ka nuna kai ɗan ahlul baiti shi ke nan ka ɗaura baki rawani shi ke ɗan kai nasu ne ba ruwansu da tacewa da tankaɗe da rairaye ina ka fito ya kace ya kake a'a su waje ne kawai gida ne masauki ne ga duk wanda kawai ya gangaro ko ta ina su rafizawa yan shi'a fa inna bidayata amrihi farkon al'amarin rafizawa min az-zanadiqatil munafiqina ne daga zindikai munafikai suka samu asali tunda mutumin da yake rayuwa a taqiya har ya mutu baka sani ba ai munafiki ne ya rayu da kai kai shekara goma ashe yana mu'amalanka da taqiyanci kaga ai asalin munafurci kenan tunda da al-nifaqu da taqiyanci shine bayyana imani da boye kafirci babu bambanci ka duba bayanin talbisin jahmiya littafi mai suna bayanin irin rikita-rikita da rufa-rufa ra jahmiya mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da talatin zuwa ɗari biyar da talatin da ɗaya yake hakki kama sayati bayanuhu inda kalami an shi'a kamar yadda bayani zai zo insha Allah a cikin bayanai na shi'a shi ma lazmi ya wani littafi ne akan shi amma wannan da muke yanzu akan shi hawariza domin malami ya yi abin nan ne eh, silsila me ake kira silsila siri ya yi na hawarij ya yi na shi'a ya yi na kaza warrafida kamar yadda zai zai bayani akan shi'a arrafida lakinnahum sai dai su ai alkhawari su khawarijawa kana minhum saba'iyatun fi mawaqifihim min al-wulat suna da aqidan saba'iyyanci ba yahudan nan abdullahi bin saba wajen menene wajen matsayin su ga shugabanni wa ta'assaru bi tahribi saba'iyya ala usman sun tasirantu sun da yi ma shugaba zanga-zanga da fito na fito wannan tasirin ya same su kuwa tun lokacin da aka sayyidina Usman zanga-zanga da tawaye to daga nan abun su iya tasir suka tasirar tasirantu da shi wastajabu lahum suka amsa wa ƴan saba'iyya da suka wato suka ziga mutane a yi fito na fito wa sayyidina Usman suka fito wastajabu lahum suka amsa musu wa shaya'uhum ala khalifatil muslimin suka biye musu wajen fito na fito da khalifan musulmi shine sayyidina Uthman amma lam yata'assaru bi aqaidi sab'iyya ba su tafiran su da aqidun su sab'iyyancin ba allati ta'assasat biha shi'a wanda ita shi'a ta ginu akai ba su tafiran su ba hakan shine usulul khawarij al asalin aqidun aqidun khawarijawa na farko wa manhajuhum da tafarkin rayuwansu da suke rayuwa a kai wasu da alamunsu al'amma na gama gari yadda za ka ka gane su yake inna darisa duk wanda ya karatu ko ya yi bincike ko ya yi research lihalin khawarijin awwalina ga halin da khawarijawa na farko suke kai ya fi takriri manhajihim wato zai gano daga asalin manhajinsu wato tafarkin a aƙidansu wa usulihim da aƙidansu wa simatun da alamunsu al'ama na game gari ilal usuli zai gano waɗannan aƙidun wa simatu taliya da alamun kamar haka na farko manhajinsu da aƙidansu da alamun da za ka sa ka gane wannan 'yan khawarij ne na farko a takfiru bil ma'asi a takfiru kafirta mutane akan zunubi da ka safi Allah to za su kafirta ka in bracket al-ma'asi din in bracket kaba'ir idan ka aikata menene major manya-manyan zunubai alamun su na farko kenan da su duk mai aikata zunubi kafiri ne komai sallan ka kai kafuri ne mai dawwama a wutan jahannama gobe kiyama ba a maka sallah in ka mutu ba a maka wanka ba a sanya maka littafani ba za a binne ka a makabartan musulmi ba jininka ya halatta a yaƙe ka dukiyanka ya halatta a kwace ta a matsayin ganima duk abin da hukuncin kafiri ne na asalin da bai ma musulunta ba kai ma hukuncin ka kenan duk sun hau kanka wa ilhaqu ahliha almuslimina bil kuffar hmm? suna takin duk wani musulmi in bracket mai sakon Allah suna a din shi bil kuffari da kafirai fil ahkami wajen dukkan hukunce hukuncen da suka hau kan kafuri na asali suna hawa kan musulmin nan mai sabon Allah tunda shi ma kai a wajen su kafiri ne wadar suna ƙauracewa garuruwan musulmai inda ake saƙo Allah su ce wannan darul kufri ne darul kufri ne yanda za a ce anguwannin kafirai ne a nan to haka duk anguwannin musulmai idan ana saƙon Allah a wajen to yanda suke yankawa anguwannin na suke na kafirai ne haka suke yankewa anguwannin musulmai su ma waɗancan kafirai ne na asali ba su ma imanin ba waɗannan kuma saboda menene Wata wataƙila ana jin music ma anguwa kawai duk kafirai ne haka suke yanke musu hukunci ɗaya so suna kiran shi daru kufri kawai biranen musulmai wal mu'amala haka na yadda ake mu'amalantan tsantsan kafiri da bai iman da Allah ba haka suke mu'amalantan musulmai da ake suke sabon Allah wane ne wankacce da Allah waye ma asuni sai dai manzanni da mala'iku amma su a wajen su kawai ya kamata ka zama to ma'asumi kenan to da ba da da a ce kowa ma'asumi ne to ina ne za mu nemi gafarar Allah yasa Allah ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina da suka zalunci kansu da zunubai la taqnatu min rahmatillah kar ku cire tsammani daga rahama ta inji Allah ni Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an ni Allah ina gafarta jinni me yasa Allah ya sanya kanshi at-tawwabu mai yawan karban tuban bayinsa me yasa ya sanya kanshi al-ghaffaru al-ghafuru mai yawan gafara to su suna son kowa ya zama to ma'asumi kenan to kaga Allah bai halicci mutane a matsayin su ma'asumai ba shi yasa gobe kiyama ake kafa mizani don a auna zunubanka a auna Eh, eh, ayyukan alherin ka wanda ya rinjaya shi kenan ya fata nan to da za a samu ayyukan alherin mutum hamsin da ɗaya eh, a samu na laifukansa hamsin daidai ka duba ɗayan nan zai rinjayi shi Allah zai ɗauka ya samu su aljanna amma su dukkan ayyuka alherin ka idan kai ƙarya so ɗaya kai kafiri ne kawai an yanke maka kawai sannan za ka dawwama a wutan jahannama inda za zaka zamanto mumini sai dai ka shiga ƙungiyar su fa ba su yadda wanda yake cikin wajen ƙungiyar su mumini ba to wannan shine to za zaka gansu da wannan saboda haka duk wani musulmi mai sako hukuncin kafirai aka ba su garuruwan su garuruwan kafurai ne mu'amalan da suke musu mu'amala ne na musulmi da kafuri wal qital kuma ya halatta su yaƙe su a yaƙe su a zubar da jininsu su yanda idan aka shelanta jihadi tsakanin musulmi da kafirai haka suke shelanta jihadi akan musulmai saboda kawai yana shan taba ko ya sha giya ko ya yi abu ina jinin mutum yake halatta don ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala na biyu alkhuruju ala a'immatil muslimin asalin aqidansu da tafarkinsu da kuma alamunsu alkhuruj su yan tawaye ne ala a'immatil muslimin da shugabannin musulmi ba su yadda da wani shugaba ba na musulmi in ba dai daga cikinsu ba kuma fito na fiton itikadan a aƙidance wa amalan a aikace fito na fito da shugaban musulmi shugabannin musulmai a aikace bi ma'ana za su iya fito su ɗau makamai su fuskance shi a aƙidance ba su yadda da shugabanci shi ba galiban saboda ba daga cikin su yake ba au ahadu ma ahyanan ko kuma wani lokacin in ba su fito na fito amalan da shi ba su saba masa itikadan a aqidan su a aqidan ba su yadda ba shugaban musulmi bane in sun ga an fi karfin su ba za su iya fito na fiton ba na uku alamun su da zaka gane su da shi da manhajin da suke kai tsarin da suke kai kenan da akidansu shine al-khuruju ala jama'atil muslimin warayya su ware kansu suke daban daga al'ummar mai musulmai ba ruwansu ba al'ummar musulmai hakan wa mu'amalatuhum mu'amalatan kuffar suna mu'amalantar duk wani musulmi irin yadda ake mu'amalantar kafirai fiddari a gari wal ahkam da hukunce-hukunce na fata an gane yanda misali a tsarin musulunci muna fara yi wa kafiri assalamu alaikum su suma ba sa yi in kafiri ya ake shawa muna ce yarhamukallah to suma haka ne ba a musu abin duk wani hukunce hukunce dai ba abin nan ba sa yi da musulmai saboda hukuncin kafirai suke a wajensu wal bara'ati minhum da barranta daga musulmai wamtihanihim wamtihanihim da kuma barranta da duk wani abun da ya same su wastihlali jima'ihim da halatta jininsu abu na huɗu daga cikin aƙidunsu da tsarinsu da alamunsu a cikin al'umma sarfu nususil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wato suna karkatar da dukkan ayoyi na soshi na alkur'ani ko na hadisi da suke umarni a yi kyakkyawan a yi umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki to su hana mummunan aiki duk inda aya ta yi bayanin hana mummunan aiki ko hadisi ya yi bayani akan ya yi umarni da hana mummuna aiki to su waɗannan ayoyin da da shugabanni take kawai direct ba wai wani individual ba al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkari bai shafe ni ba bai shafe ka ba akan wadawa suke yi da shugaba yasa suka taso takanas ta kufa da iraki da kauyuka suka zo za su yi al'amuru bil ma'ruf wa nahyu anil munkari wa sayyidina usman yawa su dai ba ruwan su da ahinna su dai kawai sun karkatar da su ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi kawai da tara kuna take kawai in ka ga barna a wajen sarki ka canja ta da hannu ko shugaba su ne shine farko nususil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari ila munaza'atil a'imma shine jayayya da fito na fito munaza'atil a'immati wal khuruj alaihim fito na fito da jayayya da shugabanni wa qitalul mukhalifina da kuma in kaji sun ci annahayu anil munkari ana mummunan aiki bi ma'ana shine a yaƙi wanda ba su ba saboda abinda in kai ba ba kawarije bane to to to to kai almunkar kai mummunan aiki to dole su ko su makami a hana wannan munkarin na saba musu to shine annahyu anil munkari wal amru bil ma'ruf daga shugabanni sai wanda suka saba musu aqida shine za su iya daukan makamai su ce za su tafi jihadi waye za ku yi jihadi za mu yaki mu waɗancan sai su nuna zallan musulmai me yasa ai za mu yi annahayu anil munkari ne ba sa cikin ba sa cikin shi za ka ga irin waɗannan yawanci da musulmai suke yaki wannan kenan na biyar daga cikin alamunsu da tsarin da suke kai manhajinsu da aƙidansu na su kawari jawa na shida kasaratul kira'a qurra'i suna da yawan makaranta amma aljahala jahilai yawan makaranta amma aljahala eh, akwai karatun qur'ani amma jahilce jahilce sune irin masu abin turmun nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim tawa ya ku mutanen kaduna ne Allah yake li ila fi quraishin bala'i ya sauka kanku li ila fi quraishin yana ja ya maimaita li ila fi ana ba ta fassara wajen ashirin da makamantar fala'anatullahi alaka Allah yake an tsine muku albarka ina mutane anguwa kaza tsinuwa ta hau kan irin su waɗannan ne dai da makamantar haka za ka ji yan abin nan na turmi na'am shine za ga akwai karatu na qur'ani zalla amma babu fahimtan ko inda aka dosa ko inda aka dosa ina fata za su ce alam tara kai fa rabbuka bi ashabil fil yace ba ashabul fili za su iya juya ashabul fili din su ce da ku ake yi na'am na'am ba za samu haɗin kan da za a tashi su mutum yana iya duka matakin da kuka dauka wannan shine ai an ce mara aminkum munkara eh, mitin za ku yi eh to a takaice ina bayyana ku dai yanda suke kasaratul qira'a amma aljahala sannan za ka ga fihim a tsakaninsu ko jahilci a tsakaninsu wal a'rabu to akwai mutanen ƙauye sosai a cikin su yawanci daga ƙauyuka za ka samu lunguna lunguna suke a ƙauyuka inda ilimi baya babu kusa babu makarantu a can babu wayewa dan za ka tarar da su wa aghlabuhum galibinsu kama wasafahumun nabiyyu kama inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su yayi bayanin su hudasa'ul asnan masu ƙananan shekaru ne sufaha'ul ahlam masu wautan tunani sai buri buri na wauta buri na wauta haka za ka same su babu canja gabaɗe mu mai da nan darul islam gabaɗe babu canja gabaɗe babu kaza wautan abin nan za ta ga mai duk inda ka samu matasa akwai dattawa a cikinsu to lalle za ka samu akwai saiti dattawa za su rika saita amma su ba su yadda da wani dattijo ba su tsantsan yan zafin kai matasa ne masu kananan shekaru wanda mutum zai iya karanta littafi falle biyu kawai cikin falle ɗari na littafi falle biyu kawai zai karanta ya ce shi kira yadda littafi ya ce ya ilimi ya yi ilimi kawai ba ka taɓa ji ga wani malamansu inda aka zauna aka yi karatu shekara da shekaru babu haka za ka ah, na shida daga cikin alamunsu zuhuru sima salihina alaihim za ka ga bayyanan alamun salihanci a tare da su salihanci rawani tsar. gemu tsaf daga wando tsaf ke tsaf ni alamun salihanci da qur'ani da menene wa kasaratul ibadati akwai yawaita ibada kasalati ko salloli na nafila wa qiyami da azumi na nafila wa asaru sujud zaka ga goshin su nan ma har da kanta irin na na sallah saboda yawan sujada wa tashmiri siyab da daga tufa eh, mashamatan wujuhuhum min as-sahari zaka ga fuskokinsu da alaman dai yawan alaman bacci bacci saboda reshin bacci da daddare wa yakthuru fihim al-wara'u zaka sami su akwai wara'u da tawalu'i da tawalu'i amma ba tare da ilimi ba duk waɗannan abubuwan ana yin su ba tare da ilimi ba ba ta da ilimi ba wata irga za ka tsaye da wani ya ce kai Allah kuna kan rawani kuna ƙwarai me yasa kuke sa rawani ya ce ai ai an ce za a sa mutum hulan kwano a jahannama in baya sa rawani shi kenan fa shi kenan ba ilimi ina aka samu azalin hulan kwano za a sa mutum na wutan jahannama in baya sa rawani haka za ka ji. babu wani dalili haka za ka sa duk abin da suke sai yawan sallah da za ka tambaye shi zo ka karanta mu fatiha da kyau bai iya ba ba sai yawan sallah da za ka tambaye shi mai kabli da ba'adi fa bai iya ba bai ma san da su ba to sai yawan sallah da kasaratul ibad ibada siyam da yawaita azumi wa athar sujud tashmiru siyam haka za ka samu wasidku akwai gaskiya a cikinsu saboda su kawari jawa ƙarya kafurci haram ba kafurci ridda ne mu ma ƙarya haramu ne a wajen amma mu kafurci ne very good bambancin mu da su kenan ƙarya zunubi ne kawai mutum ya aikata haram zunubi yana mai gafara Allah ya yafe masa ko ba haka ba amma su kafurci ne once ka kai so ɗaya ba once kai so ɗaya ba ko ka tuba tubarka ba ta yi ba dole in kana so tubarka ta karɓu ka shige su amma bayan da za a kana waje da su ka zama to musulmi wa zuhudu akwai zuhudu kuma sai ya rayu ma maka akan dan dabino da riga a cece tare ta da allura ya ce abun nan yana koyi da annabi haka za ka akwai zuhudu amma ma'a tashaddud tare da tsanantawa wa tanaffuhu fi din da wuce gona da iri wajen zafafawa a cikin addinin musulunci kama wa safahumun nabiyyu manzo Allah sallallahu kama inda manzo Allah sallallahu yace ya sifanta su yace idan kaga sallan su sai ka rena sallolinka inji annabi amma ba komai sallah ba komai a ciki ta fata an gane tahqiruna salatakum inda salatihi manzo Allah sallallahu wallahi yace in kaga sallolin su da kokarin sallah to kai sai ka rena taka ibada in kaga inda su suke sai a maka raka'a hamsin a dare ayi tai ayi tai ayi tai kai ni gaskiya waɗannan sun tafi sun yi sa sai ka amma manzo Allah sallallahu alaihi yace wallahi na din hudu da kai in an auna su da amiza ne aka sa na sai ka gana su fanko ne kawai kumfa abu komai haka za ka tarra in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alamun su na alamu na bakwai da za ka gane su da aqidun su du'uful fiqh fi din akwai raunin fahimtan addini a tare da su wa qillatul hasilati da karancin asalin ilimi neman minal ilmi shari'i da karancin neman ilimi na shari'ar musulunci suna da shi babu komai kama wasafahumun nabiyu kamar yadda manzo Allah sala ya bada misalin su ya sifanta su ya yaqra'una alqur'ana akwai karatun qur'ani amma la jira ku. karatun baya wuce ina leɓɓen bakin su balle ma ya kai makogoro ba a san shi ba ko ba a aiki ma da shi ina fata an gane ko aka rika ga eh, samun irin shi karatun qur'ani ba a san da shi ba a san ma'anan shi ba ba a san fassaran shi sai yan laƙuna laƙani kaza laƙani kaza a buɗe wannan aya a zuba waɗansu maganganu a buɗe wancan aya a zuba waɗansu maganganu kwanaki akwai ina tsaye a nan wani yaro haka ya kamo wata takarda an ba shi wata laya matan shi ta ki zama can kauye yake daji cikin rigaje rigajen fulani matan shi ta ki shi an aure ba ta sun shi sai ya je aka ba shi lakan aka sa laƙani aka naɗe shi da laya ya binne a ƙofan ɗaki ta tsallaka kawai in za ta shiga laƙani shi ne faman tabi ani fa innahu minni sai wa man asani sai aka tsaya ne wanda ya bi ni fa hu minni haka nan ma wa man asani to faman kaga fa'un ai akwai fa'un ko to sai aka yi buɗe fa'un in ƙato sai aka je faman mimun ma ƙato faman inna tabi'ani fa hu wannan min minni wannan mimun din sai nan waman mimun asani to duk inda fa'un da mimun suke sai a buɗa su in to da aka buɗa sai a ja layi a raba su sai a sa sunan shi a sama ita nata a ƙasa cikin kowane cycle haka shi fa aka naɗa aka bashi ya sa ma'ana aya inda annabi ibrahim ya ce ya allah faman tabi'ani duk wanda ya bi ni fa innahu min yana tare wa man asani wanda ya saba mun kuma to fa innaka ghafurur rahim ya Allah ya kaga dama kai aka banda ghafurur rahim wanda ya bi yana tare da ni haka nan ma wanda ya saba mun to tunda wannan ta saba masa to ita ma tana tare da shi kai aka buɗa aka sassa aka to irin waɗannan za ka ga karatun ƙur'anin an yi gaddancin an yi gaddancin an haddace shi kamar ruwa sai sai ka samu unfortunately ba abin da aka sani sai waɗannan laƙuna a buɗe wannan aya a buɗe wannan a dasa wani abu a tsakani a buɗe wannan hakurin a dasa wani abu a tsakani a buɗe kaza kul huwa lahu an daddasa shi cikin Allahu an daddasa wani abu kawai ai breaking din aya a sassa waɗansu abu sai rabin ayan yana can rabin ta yana nan a tsakiya an sa wani abu ko irin abin da aka sani din kenan a baka hatimi na kaza hatimi na kaza kaga an daddasa ayoyin alqur'ani wal iyad billah an haddace shi kamar ruwa amma sai kaje, sai a rubuta maka ruwa hatimi da ayoyin alqur'ani to wani sa'in tawadan ma inda kuke ganin tawadan waɗannan mutanen bakin abu dai kawai kake gani to amma na wani takan jinin alade aka rubuta ayoyin da shi wani za ku ga jinin al'ada ne wani za ku ga jinin mushe wani jinin abin nan da makamantansu problem din ba wai bakin da aka rubuta shi kana ganin qur'anin bane a'a menene asalin bakin mu mun tawada ta masara anan mun tawada ta inya a kona masara sai ta konu ta ma kama a ciki ta yi ta ci tana kumfa ta yi ta ci tana ku. a zo a dandake a tashi ka yi tawada wani sa'i inya a je a samo karo a sa a ciki a feɗe gamba a fete a sa irin ma na duman nan ma inda ake zuba tawada to duka an san shi a sa murfin makilin shine dan rufewan haka dan huda shi a sa igiya akwai ma dan duman ma mai kazuwa kazuwa haka wani dan abin nan shine za a abin nan to problem din inda kake ganin wannan rubutu sai kaji ai ayan qur'ani ya bani eh a zahiri aya ne amma wadan me ne shine problem din wallahi ba abinda ba sa sawa nan najasa sannan a farfasa a farfasa a rarraba ka da kawai an sa aya nan kul sai a tsinka huwallah sai a cire hakuri sai a jona shi can sai a shigar da waɗansu dashe dashe dashe dashe a tsakani to shine matsala ɗin to haka za ka tarar da shi ba fassaran ba wai an tsorata a fahimci ayan nan me take nuna me za ka cire na fa'ida babu an kira kan sun bari mu samu mu tsaya ana tara sai mu tashi a na goma na takwas laisa fihin min sahaba hmm? khawarijawa kwata kwata kwata babu sahabai a cikin su ballantana a ce suna da waɗansu magabata ina fata an gane ko ballantana a ce ai suna da wani magabaci cikin sahabai da suke koyi da shi babu wani sahabi a cikin wannan walal tabi'ina walal a'immatu ko babu manya-manyan jagororin addinin musulunci na a ciki irin su malik abu hanifa shafi imamu ahmad ibn taymiya ibn qayyim al-jawziya babu wal ulama da manya-manyan malamai wa ahlul fiqh fi din ba ka taɓa samun rikakkun malamai mafahimtan addinin musulunci da shari'a ahadun koda ɗaya babu kama kala ibnu abbas gama abinda abdullahi dan abbas Allah yarda da shi yace game da su walaysa fikum minhum ahadun babu wani daga cikinku cikinsu yana faɗa wa sahabai babu wani irin masu wancan aƙidan a cikinku ya'ani as-sahaba na tara daga cikin alamunsu da aƙidunsu alhuru akwai ruɗuwa da ilimi da faɓa, alfahari da jiji da kai wa ta'alumu da nuna malanta ina fata al'alimu shine malami ta'alum wanda yake nuna malanta ba ilimi wa ta'ali da son nuna girma alhalin ba girma shine at-ta'ali alal ulama da nuna cewa su sun fi malamai hmm? sun fi malamai hatta za mu har akwai lokacin da suke rayawa suna cewa annahum a'lamu min aliyin wai sun fi sayyidina alima ilimi وابن عباس سنفي عبد الله بن عباس إلمي وسائر الصحابة دي sauran sahabai ma. akwai nuna ce su akwai malanta da ilimi da menene in ka gansu wata menene wattaqau alal ahdathi ko waltaffu alal ahdathi sigar zaka kullum suna rike da yan kananan abubuwa events da suka faru a da wal za ka samu kullum al'ahdasu sigar ko za ka kullum yara ƙanana ne a zagaye da su wal jahala da jahilai qalilul ilmi ma masu ƙarancin ilimi min ru'usihim ko da shugabanninsu su akwai ƙarancin ilimi na goma na ƙarshe shine alkhalalu fil manhajil istidlal wato khalal aidi ba su da wani tsari na kafa hujja da zai kare irin yadda malami na ahlus sunna zai kafa hujja da alqur'ani da hadisai da maganganu khalifofi ba su da shi haisu aka zo bi ayatil wa'idi sun fi rinjayar da ayoyi na azaba da ukuba da bala'i da musiba kullum inda suke karanta ke in sun je wa'azi ko yan turmi za ta ji to ranar kiyama kutubal bala'i kunamun jahannama girman su kaman kaza to bayan kuna mufa kaja ala ramma ya ce to waɗannan ɓangaren mace zai taɓo musu ɓangaren abun nan kaza na wutan kullum akan azaba da bala'i da musiba ba inda za su zo wa'azi su ɗan yayyafa su ɗan nuna akwai rahamar ma Allah kawai kullum azaba da bala'i kawai har su sa mutum mai ɗebe tsammani anya Allah nan ma akwai <laughs> zamu akwai rahama ma kullum kawai <laughs> za mu yanda kaburburan za su zamanto sai ka ji ya ja wata aya to za a cika kabarin su da kunamu dubu kaza su rika harbin shi macizai kaza kaza za a rika bura wuta a rika sukan su da wani karfe ja na wutan nama da aka sa a jahannama ya ja a huda daga duburan sai fito ta kai ja ya ayar a ce wannan kuwa karfe a hudo shi daga ɗaya kunne ya fita ta ɗaya kunnen kullum waɗannan ne wa'azin kawai sun ɗauki ayatul wa'id ayoyi na azaba kawai wa taraku ayatul wa'adi suka bar ayoyi na rahamar Allah da tausayinsa da lutufinsa wasu dallu bil da waridati alal kuffa sai ka ji suna kafa hujja da ayoyin da suke magana akan kafirai sai su riƙa karkata su suna zuba su akan wanda ba su aqidar su musulmai kenan ina fata an gane ko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kun ji waɗanda ba sa tare da mu alhalin asabul fili fa mutane abraham sai su ce waɗanda ba sa tare da su ne ake magana asabul fili na yanzu ya ana rama mu to asabul fili na yanzu waɗanda ba sa tare da mu harika implementing wa ja'aluha fil mukhalifina lahum min al muslimin duk wanda ya saba musu daga cikin musulmi baya tare da su a su to ayoyin da Allah ya yi bayani akan kafirai da yanda zai azabtar da kafirai sai su ɗebo su sai su maka su akan duk wani musulmin da baya tare da akidar su ko baya goyon bayan su kama kana fihi ibnu umar kama inda abdullahi dan umar Allah ban da su yace in talaqu min ila ayatin nazalat fil kuffari faj'aluha ala al mu'minin Hmm? sai suka yi ta ɗebo ayoyin da Allah ya saukar da su akan kafurai sai suka ɗaga su suka yi ta zuba su akan mumunai wannan shine kenan da fatan Allah ban ya rufa mana asiri ya kare mu daga wannan akidan wannan hadisi na Abdullah dan Umar akhrajahu al-Bukhari fi sahihi duba istibanatul murtaddin babi na shida fatul bari mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu wannan shine abin da ya saukaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi